بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha uku ga watan rajab a wannan shekara ta dubu tara kuma daidai da talatin da daya ga watan uku a shekara ta dubu miladiya da izinin allah madaukakin sarki a darasi na muwakwa da muke gabatarwa a wadda masallaci bai tara albarka da ke nan kwakwungu cikin garin muna karatu a littafin muwakwa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al-mashmudi al-andalusi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laythi a wannan darasi na 188 za mu tashi a babi na hudu a kitabul Hajji. a babi na hudu a kitabul Hajji. kitabul Hajji wani ne da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji wannan shi ne darasinmu na uku a abin da ya shafi aikin hajji a cikin muwaffa kuma darasi na 188 a darasin muwaffa baki da wannan babi na hudu شيني باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام ونينا كيروتا المصبغة هو المصبغة المصبغة أه. إيه al-musbagha wacce ake mata a ai asbagha ne asbagha shi ne fi'ili maɗinsa musabbaga fi'ili maɗin shi ne sabbaga su ba ba iskali wani abu ne musbag ismul maf'ul ne na asbag musabbag ismul maf'ul ne na sabbaga kullum da ke ko domin ismul maf'ul na fi'ili da ke da harufa guda hudu shine a yi wa harafin a zama da harafin farko mimun a yi mata zama harafin kusa da na ƙarshe a mai fata shi kenan mene ne harafin ƙarshe ghainu kenan ko sai ka ce musabbahu me harafin kusa da ƙarshe ba'un harafin kusa da ƙarshe ba'un Asbaga harafin farko kuma hamza to harafin farko sai ka mai da shi mimun madmuma sai ka ce mu kullum sai ka ce mu harafin kusa da ƙarshe kuma kai mai fataha shine musabbaga asbaga in ka ce sabbaga kenan ko kuma musbaghatun Musbagun idan ka ce asbaga kenan shine ba iskali an ka ce al-musabbaga kana nufin fi'ili madi din shi sabbaga ne in ka ce musbaghatun kana nufin fi'ili madi din asbaga ne shine menene asbagh shine rini duk wannan rini babu ya bil musbaga babin da zai yi bayanin sanya tufafi na ihrami ko sanya tufafi musbaga wanda aka yi mishi rini ko musabbaga wanda aka rinrina shi wana ce da ke ko ayin ka ana ma tufafi rini ana mutum yana sayan farar shadda ya kai ta inda za a rina mishi ita kuna ji da ke ko yawwa to yanzu ya halatta mutum ya sanya tufafi na ihrami da aka rina tufafinsa na ihrami libasul ihram din nan ya halatta ya kai kamfani a rina mushi shi shi ne magana kuna ji da kyau ko ba dai fari ba ne kun gane ko ai ku lura da kyau a karatun abin da aka hana shi ne sanya tsaye da kuma sanya al to yanzu mahid din kwarjalle ake bukata namiji ƙasa ɗaya sama ɗaya an faɗi launinsa ba faɗi launinsa to ya halatta karina ko karina shi duka ko karina wani sashi ko bai halatta ba shine qala rahimahullah babu lubsu thiyabi al-musbagha babin da zai mana bayanin sanya tufafi al wacce aka rina tufafin da aka rina ko almusabbaga. wanda aka rina shi fil ihrami a cikin ihram ku lura da kyau al ihram abin al ihram shine ad-dukhulu fi an-nusuk ko hurmatun nusuk in an ce al ihram shine mutum ya shiga cikin nau'ukan aikin haji ko umara na aikin haji ko umara wannan shine al ihram ina son magana wannan da kyau shi kuma libasul ihram shine wannan tufafin da namiji yake sawa guda biyu ɗaya ƙasa ɗaya a sama to yanzu shi mutum yana cikin harami da hajji ko da umara wana jina da ke ko ya halatta ya sanya tufafin da aka rina shi dama mun san haramun ne ya sanya ɗankakken tufafi kullum da ke ko sawa'un hula ce ko rawani ne duk ba a sawa to yanzu muna magana ne sanya tufafin amma an rina shi ya halatta ya sanya rinannan tufafi tun da yanzu yana cikin ihrami قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثيابا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجدن عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين قال عبيد الله بن يحيى الليثي المصمودي يجي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن رسلان الليثي يا كرنت دني وانا شي يحيى ابن يحيى yana cikin waɗanda suka karatu muwatta a gaban Malik ibn Anas wanda yake kafin ya karatu gaban Malik yayi gaban Ziyad ibn Abdurrahman wanda yake mun yi magana Ziyad a kitabul itikaf Yahya ibn Yahya al-Laythi ya rasu shekara ta 200 da Talatin 34 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftul haramain wanda ya rasu shekara ta 179 an abdullahi ibn dinar daga malamin malik shine abdullahi ibn dinar an abdullahi ibn umara daga abdullahi ibn umar shi abdullahi ibn dinar ya rasu shekara ta 124 shi kuma ah, da 27 127 abdullahi ibn dinar ya rasu shi kuma abdullahi bin umar ya rasu shekara ta 73 bayan hijira annahu qal shi abdullahi bin umar ya yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana naha ya hana idan aka ce ya hana to ko dai ya zama abin nan nahayu tahrim ko kuma nahayu karaha ina son ka rike wannan a duk lokacin da aka ce maka an hana to ko dai wannan abin ya zama an hana shi a babin haram ko kuma ya zama an hana shi a babin makaruhi kuna ji da ke ko to wannan an hana ne a babin haram kenan mutum ya yi za hukunta shi na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana an yalbasa muhrimu mutum mai ihrami ya sanya sauban tufafi masbuhan wanda aka rina shi an rina shi ne bi za'afaran da turare na za'afaran awars ko da turare na alwarsu kulwar da ke ko kaga na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yalbasa al-muhrim al-muhrim mai harami da hajji ko da umara ya shafi mace ya shafi namiji wani jiri ya shafi mace ya shafi namiji kenan duk da mace ba ta da wani tufafi da shari'a ta ware mata cewar shi ne tufafinta na aikin hajji babu shi kuna ji da ke ko saboda haka mace za ta iya sa kowanne tufafi za ta iya sa kamfai ɗinta ta sanya skate ta sanya wando ta sanya doguwar riga duk za ta iya sa amma namiji sai dai ya ɗaura zani ya yafa wani shi kenan ba wani ɗan diras da zai sa ciki duk namijin da ya sanya ɗan diras ko gajeren wando ko wane ne ya sa sai ya yi fidiya wana jina da ke ko mace babu wani tumami da aka yi mata za ta iya sanya doguwar rigarta ta biyo shi da dogon hijabinta ba kuma lalle ya zama fari ba fa isa ko jina ce babu wani tumami da aka yi mata kawai inda aka kayyade mata bayani zai so ba za ta rufe fuskata ba ba za ta sanya safar hannu ba shikenan ba za ta rufe fuska ba ba za ta sa shikenan kawai mace kenan to amma yanzu muna magana libas ne ita ma ba za ta sanya tufafin da aka sanya shi da zafaran ba ko da turaren alwarsu annabi sallallahu ya hana an yalbasa muhrimu mutum mai harami ya sanya kaga mai harami ya shafi mace ya shafi namiji ya sanya sauban tufafi masbugan da aka rina shi aka rina shi aka mai rini kenan bi za'afaran da turare na za'afaran wal wars ko kuma turare na alwars in dai da waɗannan biyun ne ko da ɗayan biyun nan aka rina tufafi to bai halatta ka sa ba kwana ji da kyau ko alwarsu ‘ya'yan itatuwa ne haka tsirrai ne ko tsirrai ne sukan kira Hina bat wani tsirrai ne da ike fitowa ake ɗiban shi ake yin rini da shi ya fi yawa a yankin ƙasar yaman wannan shi a karan kansa yana ba da ƙanshi banda kala yana ba da ƙanshi kuna jina da kyau ko yana ba da ƙamshi ko sassaƙe akwai sassaƙe ko 'ya'yan itatuwa ko ganye da idan aka tara aka hada aka cakuɗa yana ba da ƙanshi sai malamai suka ce tofa tufafin da aka rina shi da abin da ba za'afaran ba ba kuma alwarsu ba to zai ɗauki hukuncin za'afaran ko alwarsu ƙwararci na da kyau ko tana na salama ya ce kada ya hana a sanya tufafin da aka rana shi da za'afaran ko aka rana shi da alwarsu to yanzu tambayar a nan ita ce don za'afaran yana za'afaran aka hana ko kuma don alwarsu yana warsu aka hana ko ko a'a don suna ba da ƙanshi me sababin da ya sa aka hana to kenan inda don suna ba da ƙanshi ne dukkan wani tsoro wani 'ya'yan itatuwa wani sassaƙe da yake a yankinku da idan an sassaƙo shi aka gyara shi in aka yi rini da shi tufafi yana ba da ƙamshi to ba za a ƙamsa salibasul haram da shi za'afaran ne ko ba a za'afaran ba ne mecece illar ƙamshi wannan yasa kake ganin malamai suke ta bayanin hukunce-hukuncen ganyen itatuwa subhanallah in ka da almuhuni ibn Kudama ya shiga a cikin almuhuni yana bayanin ƴaƴan ganyen itatuwa kaza ba a rini da shi ga mai ihrami kaza ana yi da shi domin duk bayanin akan cewar suna ba da ƙanshi in dai yana ba da ƙanshi to ba za a yi rini da shi wannan fa shine fiqhu wani sai ya ce ai ba a faɗi ganyen aduwa ba ai gan za'afaran aka faɗi. saboda haka yanzu yana buƙatar wani dalili na ganyen aduwa wani ce yana buƙatar dalili na ganyen dinya ma'ana wani na nufin suna ba da ƙanshi kenan isa ko ji mecece illar da ya sa idan aka yi rini da za'afaran ko aka yi rini da warsu ba za a sanya libasin ihram ba dan yana za'afaran ko warsu ko ko a'a dan yana ba da ƙanshi hmm? dan yana ba da ƙanshi to in yana ba da ƙanshi saboda ƙanshi ne ita ce illar to dukkan ganye wannan ka samu masana gandun daji kun da ke ko dan ba zan ce maka dan mai ganye ba shi dan mai ganye ai kaga gana na abin nan yake yi shi wannan eh, abin nan dan uwan ta ta sharabu ne to akwai masana harkar ganyen daji da zai nuna maka wannan ganyen in aka tsinke shi aka bushe aka yi kaza yana bada kai wani fa ya ganga kana sayan turare kawai sai dai ce Allahu akbar ka ganshi yana sayan turare wani zai nuna maka ya rabu da sayan turare domin sassake shi kawai yake turare kayan shi in ya ɗebo sassake kaza da sassake kaza shi kenan sun zama turare ko sassake kaza in yi shi duk masanin daji ya san wannan daidai gwargwado kun gane wannan to kenan in dai aka sami aka san bishiya ganyenta ne ko ɓawanta ne ko sassakenta ne ko jijiyoyinta ne da idan aka ɗebo shi aka shanya aka yi kaza aka rina kaya yana ba da kanshi to inda aka rina kaya mai harami ba zai sanya shi ba saboda yana ba da kanshi yana ba da kanshi yasa annabi sallallahu ya hana masahu za'faran awards kenan idan aka rina kaya da abin da bai da kanshi ya halatta a sa ko bai halatta ba ya halatta wa qala annabi sallallahu ya ce mallam yajinna alaini duk wanda bai samu takalma biyu ba faliyal bas hufai to ya sanya hufi guda biyu in ya ta ya sanya hufi guda biyu din wal ya qatahu ma asfala min al ya yanke su ƙasa da idan sawu domin in bai yanke ba to fidiya za ta kama shi mun yi wannan da ku a darsin da ya wuce wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da ibnu majah duk sun rawaito shi banda malik anan cikin littafin muwatta قال wa hadathani an malikin عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر وقال أن عمر بن أن عمر بن الخطاب رأى طلحة بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدى فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة وحدثني عن مالك عن نافع دغ نافع مولى ابن عمر يا رسول الله 117 annahu lalle shi nafi'u sami'a aslama ya ji aslam shi aslam din nan maula umar bin khattab bawa ne na umar ibn khattab yau ga nafi'u bai ruwaya daga abdullahi bin umar kulwar da ke ku kaga waɗannan can mai ne kaɗan ne za ka ware su adadin hadisan nafi'u da bai royato su daga wurin abdullahi bin umar ba a cikin muwatta akwai wanda zai gwada wannan aikin ya tattaro hadisan nafi da suke cikin muwatta wanda bai ruwaito su daga abdullahi bin umar adadin su guda nawa ne akwai wanda zai jirkaki wannan hadis wannan aikin kafin mu dawo hutun karamar sallah insha Allah ta'ala sai ka sauke muwatta din kawai aikin ka shine ka zaƙulo adadin hadisan nafi da bai ruwaito su daga abdullahi bin umar ba ka gane ko in ka za ka ware su da kitabinsu da babin da suka saboda galibin nafi'u inda aka faɗi nafi'u daga waye daga abdullahi bin umar inda aka faɗi nafi'u daga abdullahi bin umar to yau kuma ga hadisan nafi'u daga wani wanda ba abdullahi bin umar sai ka lissafo su zai taimaka maka sosai da sosai annahu Sami aslama maula umar bin khattab ya ji aslam yantaccen bawan umar bin khattab yuhaddis abdullahi bin umar yana baiwa abdullahi bin umar bayani shi asalam ya rasu shekara ta tamanin ya rasu a shekara ta tamanin bayan hijira ya rayu a duniya shekara 114 ya rasu shekara 114 kaga yana cikin al-mukhdaram kenan ya rayu a jahiliya kuma ya rayu a musulunci yace anna umar bin khattab lalle umar bin khattab ra'a ala talhat bin ubaidillah ya gani a jikin talha ɗan ubaidullah mai ya ga sauban ya gan shi ya sanya wani tufafi ya yafa wani tufafi masbugan da aka rina shi wa huwa muhrim a lokacin shi talha bin ubaidullah yana cikin harami harami da hajji da umar sai umar ya gan shi da tufafi tufafin an rina shi faƙala umar sai umar ya ce ma haza thawbul masbugh ya talha ya talha wannan wanda tufafi ne kuma rinan ne kasa wanda tufafi ne aka rina shi kasanya wadda ba ku gani fa umar amirul mu'minin ne sai mai bayani ya tambaye shi bayan jama'a ya ce ya kasa wannan faƙalar talha sai talha ya ce wannan talha ɗin ba shi ne talha ibn ubaidullah ɗaya daga cikin al'asharatul mubasharu na biljanna shi ne sa'idun wa sa'adun wa bani aufin wa talhatun Shi shine talha din yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su bar duniya ba sai da annabi sallallahu tabbas tabbatar musu da aljanna su yan aljanna sai ce ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin inna ma huwa madar ya ce madar an canza shi ne kawai ai canza shi aka tufafin an canza mai kala ne faƙala umar sai umar ya ce innakum ayyuhar rahatu ku sani ku waɗannan jama'a in an ce arrahatu jama'a ce da ba ta da mufaridi a lafazinta kuma adadinta daga uku ne zuwa goma inda dai ka ce arrahatu to ana nufin adadin jama'a ne daga uku zuwa goma wa kana fil madinati tis'atu rahatun yufsiduna fil ardi wala yuslih to wannan shine arrahatu ƙwararci na da ke ku ya ce ayyuhar rahatu kun ayyuhar rahatu lalle ku waɗannan jama'a kenan waɗansu jama'a ne musamman umar bin khattab ya ware yake magana ko dai su zama su da suke cikin su da suke al'asharatul mubasharuna bil janna amma sai kira su da arhab ba su kai adadin da bai kai goma kuma alhalin su goma ne idan mun fassara arrahat din da umar yake nufi su ne na mubashiruna na janna dan ya ce kuma a yi rab lalle ku sani ku dinnan wannan jama'a a immatun jagorori ne yaktadi kuma nasu da mutane suke koyi da kun lura ku waɗannan jama'a jagorori ne mutane suna koyi da ku in sun ga kun yi aiki suna yi ko ba su tambayi hukuncinsa ba a'a ai baka ban amsa ba tambayar ita ce arrahatu su ne al'asharatul mubasharuna bil na biljanna? Eh? su ne to kaga idan su ne ya aka yi ce sai in zo tambaya ta biyu ya yi kira su arrahatu alhalin kuma su goma ne kuma mun ce kalma ta arrahatu daga uku ne zuwa goma eh? na farko za ka ce abubakar ya rasu kaga sun zama tara kenan kun gane ko ɗaya kenan na biyu za ka ba da amsa a tara a arrahat yana zama tara amma akan faɗi tara ilhakan da goma kun bai wannan ko kamar da sunan littafin arba'un hadith amma ka duba kuma arba'in da biyu ne kun gani kun bai wannan da ko so ai kaga Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rasu yanzu kaga ya rage daga Umar zuwa tara Ya ce ku jagorori ne mutane suna koyi da ku falau anna rajulan jahilan inda wani mutumin da yake jahili ai jahilci bai yi ba Allah ka raba mu da shi jahilci wallahi bai yi ba falau anna rajulan jahilan inda wani mutumin da yake jahili ra'a hadha sau ya ga wannan tufafin a cikinka laqal da ya ce inna talha ibn ubaidillah ai talha ibn ubaidillah kana yalbasu thiyabal musabbaga fil ihram ya kasance yana sanya tufafi da aka rina su a cikin ihrami tsoraka fala talbasu ayyuhar rahatu shay'an ya ku wannan jama'a kar ku sanya wani irin tufafi min hadhihi thiyabil musabbaga daga cikin wannan tufafi da aka rana su dan ba kowa zai gane da da za'faran ne ko ba da za'faran ba sai wanda ya zo kusa ya ji kanshi ka fahimci magana sai wanda ya zo kusa ya ji kanshi ko ya kaza ya kaza ko ya tambaya to ko da haka ne a matsayin kai jagora ne da ake koyi da kai ka yi abin da daidai gwargwadon kwakwalen mutane zai dauka wannan shine karatu shine ka yi daidai gwargwado kuma ya wannan da ke ko in ka je can cikin littafi ka ɗauko wani suna ka sanya ma ɗanka to wani in ya tashi fa don ya koyi da kai in ya ɗauko wani sai ka zo ka ce mai kai kai ma ba kai wurin ba so kullum jagora yana tafi da mutane ne gwargwadon inda iliminsu yake ba gwargwadon inda ilimin shi yake ba kun gane bambanci kana tafi da mutane ne gwargwadon iliminsu ba gwargwadon iliminka ba domin iliminka shi zai nuna kana tafi da su a kan iliminsu wannan shi in ba haka ba yanzu sai kawai kowa zai dinga malala matiraransa a ihramusa za'afaran da auros an yi magana ce ayyaga ƙwarar ibn ubaidillah shi ma da yake ciya a shirin lagos sharon na biljanna alani shi kwalha bai sa za'afaran ba bai sa alwarsu kwalawa da sun yi amalikin an shahin bin urwa an abihi an asma Binta, abi bakirin an na kana talfasa siyabal ma'asfarati al-mushabba'ati wa hiya muhrima laysa fiha za'afaran shi kenan wa da sun yi an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa ya rasu shekara ta 145 an abihi daga baban hisham shine wa kenan urwa ibn zubair ya rasu shekara ta 94 an asma binti abi bakrin daga asma diyar abubakar yar uwar aisha kenan yar uwar aisha idan kira ka zatu nitaqain zatu an nitaqain anna kana talbasu thiyab ita asma ta kasance tana sanya tufafi al-mu'asfarat waɗanda aka rina su al-mushabba'at waɗanda suke da roɗi-roɗi an yi musu abin nan na abin nan kala kala kala kala wahiyya muhrima tana cikin harami laysa fiha za'afaran a abin da aka rina babu za'afaran a ciki muna ji da kenan ya halatta mutum ya sa ya halatta mutum ya sa ina zan ba fahimta ya halatta ka sa amma ka dubi matsayinka cikin jama'a ka dubi matsayinka cikin jama'a kaga ai ga bangaren mata ne kan yi duk matan da tawagan matan da suke tare da su duk malamai ne gurbin su ina fatan mu fahimci waɗannan al'amura qala yahya su ila malikun an thawbin masahu tibun thumma dhahaba minhu rihu tibi hal yuhrimu fihi faqal na'am ma lam yakun fihi sibagh za'faran aw waqs qala yahya yahya ibn yahya alladhi yace su ila malikun an tambayi malik ibn anas an thawbin dangane da tufafin da yake masahu tibun turare ya taba ya taba wannan tufafin amma sun mazhaba minhu rihu tib sannan sai ƙanshin turaren ya wuce ya bi iska ba wanke shi aka yi ba kuna ce da ke ko ba wanke tufafin aka yi ba kawai dai da rana ta buge shi iska kawai zama yanzu babu ƙanshi akwai turaren da yake haka don iska ta buge shi kawai shi kenan ya wuce kuma yace wannan da ke ko sai malik aka tambayi malik to ya halatta mutum ya sanya tufafi da turare ya taba shi amma daga baya kuma sai turaren ya wuce ko an wanke ko iska ta buge shi ko rana ta yi kaza hal yuhrimu fihi ya halatta mutum ya ihrami da wannan tufafin fa qala na'am sai malik ya ce ya halatta mana malik ibn sai ce ya halatta me fa malam kun fi sibah muddin ba rina shi aka yi ba za'afaranun a rini da za'afaran ko da wars a ce eh za'afaran awas malam ya kun fihi shibah za'afaranun awas kullum da ke ko kaga shibah shine ismu kana za'afaranun shine badal na ismu kana awas kuma atufi akan mabda wannan ke duk zai zama ko na wannan ko na wannan ina son mu lura da kyau turare akwai wanda yake in an manna shi yana kamawa kun gane ko akwai wanda yake in an sa shi yana bin iska haka ne za ga wani turaren kamar in ka wanke ma daɗa ƙara mai fetur kake yi haka ne za ga wani turaren in ka sa shi irin masu kaifin nan masu kuɗi kenan ma'ana za ga wani turaren ɗan tsirit ne in ka sai kama in ka wanke kayan an daɗa ƙara shi ne ina fata mun gane wannan da ke ko za ga ana jaddada za'afaran da waras za'afaran da waras wannan kaga abin da ya shafi sanya tufafi da aka rina kenan asali a matsayinka na ɗalibi na ilimi ka sanya tufafi na ihrami fari fad da mutane suka sani shine wannan libasul ihram din ɗaya ƙasa ɗaya sama wannan shi yana da kyau ko shi na biyu kuma kar sanya mashi turare duk wani abu ka tafi da mutane gwargwadon ilimin su qala rahimahullah babu lubsul muhrimi al-mintaqa babu muhrimi al-mintaqa da zai yi bayanin ya halatta mai harami da hajji ko da umara ya sanya almintaka mai cici almintaka wani abu ne da ake ɗaura tsakiya da shi wani abu da ake ɗaura tsakiya da shi zai iya zama bel kullum da ke ko zai iya zama wani kwagiri suke kiran shi zai iya zama kaza da mutum a yanzu za ka iya sanya takardunka a ciki domin ka je ake hajji passport ɗinka international passport naka da aka yi maka visa za a karɓe shi ne za a baka takardu ne kamar takardun mota za a ganga da takardu ne iri daban-daban takardu a hannu takardu a abin nan to duk sai ka zuba su a ciki kar ka taɓa jin cewar kai kawaye kawaye ne a garin kar ka taɓa jin in an ce maka tsaya wuri kaza tsaya wuri kaza shi ita ce wayewa isa suka ce a birni akwai ɗan ƙauye a ƙauye akwai ɗan birni shi wayayyen dan birni shine in zai tsallaka titi sai ya duba dama ya duba hagu wannan shine wayayyi a birni ba zai tsallaka titi ba sai ya duba dama ya duba hagu in babu mota ya tsallaka kun lura da ke ko amma dan ƙauye a birni shine a shi ya riga ya waye zai tsallaka ne kawai ba tare da ya duba ba in aka haɗe sai ga su duk takardun da aka baka su ka adana su in kai wasa za ka je ga wani mutum kawai kai ka kama bin shi kai ka dauka abokin tafiyar kai tsabagen yayi kama da shi alhali wata ma sunan Najeriya yana jin ta ne ana labaru balle ka ce ko ya san har bai ma san harsunan kasar ku ba wata kila in yayi in yayi browser ne zai ce ana English shikenan ka fahimci magana ta da kyau ko da yawa an sha ganin jagororin alhazai su ma suna buƙatar jagoranci jagorori ne wai an tura su su jagoranci ya zani. su karan kasa suna buƙatar a jagorance su Allah ya sauya to da ka rike ka sosai da su karke wasa da su to yanzu mai hukuncin wannan min kwaka mutum ya sanya ai kun an hana sa duk wani abin da yake makhid to mai hukuncin sanya almin kwaka almin kwaka ma yushaddu bihil shi shine abin da ake daura tsakiya da shi قال حدثني يحيى عن malikin an nafi'in an na Abdullahi بن Umara. kana yakrahu malik ibn anas ya rawaito daga nafi maula ibn umar daga abdullahi ibn umara ya kasance yakrahu yana kyamar lubsul in an ce al muhrim mai ya shafa hajji ya shafa daga abdullahi ibn umar ya janya wannan karhanci din ya janye wannan karhanci din ma'ana ya halatta kenan qalawa da sani an malikin an yahya bin sa'idin annahu sami'a sa'id bin musayyib yaqul fil mintaqati yalbasuha al muhrimu tahta thiyabi annahu la ba'sa bi dhalik idha ja'ala tarafayha jami'an siyura ya'qilu ba'daha ila ba'd shikenan qalawa da sani an malikin an yahya bin sa'id daga yahya ibn sa'id ya rasu shekara ta 144 annahu lalle shi ya yi ibn sa'id ya sa'id ibn musayyab ya ji sa'id ibn musayyab ya koli yana cewa filmin taqa dangane da abin da ya shafi wannan abin da mutum yake ɗaure ƙugunsa da shi yalbasu halmuhari da mai harami da hajji ko umara yake sanyawa tahta siyabi a ƙasan tufafinsa mai hukuncinsa Ƙala annahu la ba'sa bi zalik babu laifi la ba'sa bi zalik babu laifi idza ja'ala tarafaiha idan ya sanya abin nan ah, bakin ta biyu shi abin da zai daura din ya sanya bakin shi ta biyu jami'an baki daya siyuran a buɗe ya sanya shi a juye in zai daure ne ya kidu ba'd ila ba'd in yazo sai ya daura ya daura sashi zuwa sashi ba yau tun farko a yi shi a nannaɗa ba kun gane ko ba tun farko a yau shi a nannaɗa ba a'a ai ka ga abin da ai kun taba ganin shi ko ko dai a yi dalla dalla giri za ga ya abu ɗaya ki haka in ka ɗaura ne sai ka haɗe baki so ya halatta ya halatta so yanzu muna da libasul ihram na maza muna da wannan kwagiri nawa kenan biyu insha Allah ta'ala sai mu samu lokaci wata rana mu zo da su insha Allah ta eh lalita da ake sa za ga masu masu hada-hada a kasuwa ko eh masu eh abin ba faɗanta yi faɗi wani sunan da ya na halasa ya faɗi su o oh, masu recharge card ko yanar kama ya ce masu caca masu recharge card aga suna sa shi ko sai sanya takaddun a ciki قال مالك رحمه الله وهذا أحب ما سمعت إليه في ذلك وهذا ونم ميكنا dan abu biyu ne a ciki a babi din akwai ruwaya ta ibn umar makaruha akwai ruwaya ta sa'id ibn musayyab la ba asa bi zalik daman biyu ya kawo ai to da ya ce wa haza wannan wannan wanne kenan nan sa'id bin musayyab ahabbu ma samitu ilayya fi shi shine wanda ya fi kwanta mu are ya halatta mutum ya sa sannan kaga an yi samu wata riwaya daga abdullahi bin umar ya janye cewar makaruhi ne eh a buɗe ba a naɗa ba kada ya ɗaure cikinsu kada tun farko a yi su a naɗe a ɗafitafce ke a'a kansu ya zamana tun farko a haka aka yi su tun farko a haka aka yi shi ta yadda kawai in kana da kauri ya bude in baka da kauri ya soke to an haka yi shi a bude kai kawai za ka daidaita su eh ban ji ba ban ji ba eh 144 haya ibn sa'id ibn qais al-ansari qadhi madina shi ya kira alƙalin madina kenan manyan malamai ne a madina manya manyan malamai na ya halatta mai harami da hajji ko da umara zai iya ɗaura wani tufafin da ba farare ba kenan ya halatta kun ji jumlar cewar kada dai ya zama ɗinkake kada ya zama wannan abin da yake nufi za mu zo mu same shi nan gaba takan yi ya samu kansa a inda babu komai sai wannan kun bai ci magana ta gashi a miƙaci bai samu wannan ba sai rawaninsa yake da shi sai ya kwance rawanin ya ɗaura shi kuma ya rawanin kuma zai iya zama baki zai iya zama fari قال Allah babu ta تخمير المحرم wajaha babu da zai mana bayanin hukuncin mai harami ya rufe fuskarsa shine tahmir tahmir asalin kalma ita ce kha'un mimun ra kha'un mimun ra me kenan khamara ya rufe kenan shi ake kiran abin da mata suke rufe kan da su da shi khimar kullum da ke ko shi ake kiran giya da sunan miya khamru li'annaha tukhamir al-aqal domin tana rufe hankali li'annaha tukhamir al-aqal domin ita ji haka Umar ibn Khattab ya faɗa wa summiya al-khamru khamran li'annaha tukhamir al-aqal an sanya giya ta zama giya ne domin tana rufe hankali an rufe hankali kaga an zama ba hankali ke shine to kaga babu takhmiril muhrimi wajha wajha maf'ulun bihi ne na ismul fa'il maf'ulun bihi na ismul fa'il ismul fa'il shine al-muhrim al-muhrim menene hukuncin mai harami ya rufe fuskarsa amma ce mai harami ya shafi mace ya shafi namiji dama asali mata suna rufe fuskarsu qala haddathani yahya an malikin an yahya bin sa'idin an al-qasim bin muhammad annahu qala أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد أنا القاسم بن محمد دقى القاسم بن محمد محمد بن أبو بكر الصديق أنه قال ياتي أخبرني الفرافصة بن عمير فرافصة بن عمير ya bani labari wanda yake alhanafi yana da ƙabilar ne banu hanifa alhanafi sunan shi alforafisatu sunan shi kenan ba sunanta ba sunansa alforafisatu inda sunanta ne sai a ce bintu umair sai aka ce alforafisatu bunu umair ya nuna kenan alfarafisa namiji ne ba mace ne gane ko eh ban ji ba shi ma tabi'i ne ma domin ta ya zama tabi'i annahu ra'a Usman bin Affan ya ga Usman bin Affan bil arj a wurin da ake kiran shi al arj ya ga Uthman afan wajahu Uthman bin Affan yana rufe fuskarsa wa huwa a lokacin yana cikin harami da hajji ko da yana rufe fuskarsa an samu zafin rana rana ta yi rana subhanallah sai ya rufe fuskarsa yake yana dan kare fuskarsa haka yana kare fuskarsa yanzu mai hukunci mai harami ya rufe fuskarsa wadai mu gama hadisin babin tukunna eh قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر كان يقول يا كسن ينا تشيوا باسو ɗaya ba su biyu ba ma fauka zakani duk abin da ke saman muƙamuƙi muka miki menene muka miki eh mai muka miki shine na saman gemu a gani wannan kasusuwan guda biyu da gemu yake a kansu shine muka miki muka mukai guda biyu ke mai sunan shi da nufanci ah. Ah, ban ji ba babu babu ah. kai baka tuna shi ba da ya faɗa? eh? aha kuna ji haka ne? suna shi kenan? mukamaki kenan ma fauka za'ani duk abin da ke saman mukamaki minar ra'asi to lissafin shi yana lissafin kai ne lissafinsa yana lissafin kai ne to tambayar ita ce mai harami yana rufe kai shi sai ya ce fala yukhammirhu al-muhrim kada mai harama ya rufe shi domin mai harami baya rufe kansa da hula ko da wani abu daga nan daga makamakinka zuwa sama duk hukuncin hukuncin kai wana shi da ke ko aka ga hadisin tirmidhi al uzunani huma min ar mutum ya shafa kai sai ya hada da shafa kunni a take duka yi wana ji da ke ko to kaga huma wannan mukamuke daga mukamuke abin da isa sama doguncin su hukuncin kai kenan ba a dukan su dan an hana dukan kai an hana dukan kai a musulunci ba a dukan kai gaba daya kai ba a dukan shi kun yi ba a dukan kai so karka doki mutum a ka karka doki mutum a fuska karka doki mutum a makamaki durare ne masu cike da hatsari ina fatan kun gane wannan dake ku fala yukhammir hul muhrim kada mai harama ya rufe su qala wa dasani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kafana banahu waqida ibn abdullah ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه وحدثني عن مالك مالك ابن ايجي مالك ابن انس يا كرنت دني wannan an nafi daga nafi maula bin umar anna abdullahi bin umara lalle abdullahi dan umar kaffana ibnahu yayi ma ɗansa likafani ɗan nashi da bin abdullah shine mai suna waƙid da ƙafin ba da fa'un ba karka ce wafid waƙid ibn abdullah ɗan shi waƙid ibn abdullah ya rasu a ina ya rasu biljufa wa mata biljufa ya rasu ne a jufa muhrima yana mai haram duba shine miƙatin eh ban ji ba kamar kuna jin tsoron fada faɗi mana kana ta haka mutanen maghrib mutanen maghrib idan ka baro madina kana da hanyoyi akwai hanya babbar hanya asfiris da ake bi yanzu kai tsaye daga zulhulefa za ka bi to akwai hanyoyi akwai hanya da zaka bi ta kai ka ta juhufa akwai hanya ta yi za ka ji ana cewa mutumin da yake madina miƙatin shi miƙatin zulhulaifa ne ba za ka ce akwai juhufa a gaban ka za ka je juhufa ba kulwar da ke ko so da ya faɗi juhufa nan ba wai a juhufa ya ɗauki miƙaci ba sun ɗauko miƙaci tun a zulhulaifa an zo daidai juhufa sai ya rasu kana tafiya za ka gashi nan ila jufa gashi nan kun bai an yana jufa sai ya rasu dan abdullahi bin umar mai suna wake muhriman ya rasu ne dan ya rasu ne da harami wa mara ra'asahu sai abdullahi bin umar ya rufe kansa da ya zo sanya mashi likafani kuna ji da kyau ko wa wajahu kuma ya rufe fuskarsa fuskar wake nawa kenan ya rufe mishi kai ya rufe mishi fuska wa qal sai ya ce shi wa kenan laula anna hurumun inda ba din muna cikin harami ba la tayyabnahu da musa mai turare domin mai harami baya taba turare abin da ya hana abdullahi ibn umar ya sanya mashi turare shine mai dan shi da ya rasu yana harami ko dan shi abdullahi ibn umar yana harami saboda ba zai yi a same turare ba sai an taba shi yasa wannan shi yana da ke ko قال مالك رحمه الله ma يعمل الرجل ما دام mata فإذا مات فقد انقضى العمل قال مالك رحمه ma وإنما يعمل الرجل abin sani kawai mutum yana ci gaba da aiki ne ma dama hayyan muddin yana rayu shine yake aiki fa'iza mata idan fa mutum ya rasu faƙadin ƙadal amal aiki ya tsaya aikin shi ya tsaya subhanallah Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa janna min hizi duniya wa azab al to tambayar anan ita ce idan mutum kenan yana cikin harami da hajji ko da umara sai ya rasu kafin ya cika kenan aikin shi ya tsaya kuna jina da ke ko aikin shi ya tsaya to tun da aikin shi ya tsaya za a rufe mai kai za a rufe mai uh, fuska za a sanya mashi turare za a sanya mashi turare an kace me ba don mu da muka yi mai likafani mana cikin harami ba da mun sami turare za a iya sami amma wanda zai sami din ya zama ba mai harami ba kun bayyanci jumlar ko sai kuma ga hadisin wancan bawan Allah da ya faɗo daga kan taguwarsa yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai taguwar ta taka shi subhanallah sai ya rasu sai Annabi sallallahu ya ce ughsilu ku wanke shi ku mai wanka wala tuhammiru ra'sa wala tuhannitu kar ku sanya mai turare wala tuhammiru ra'sa kar ku rufe mishi kai fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati muladdiya za a tashi shi ranar al-qiyama yana talbiya Eh? eh yana cikin harami fa ko bayan arafa ne yana cikin harami dan ba zai fita daga harami ba sai ya yi jifa su ga na ce maka bayan arafa ne misali na ce maka bayan arafa ne eh sai kuma ka tambaya kabal rami ko ba da rami to yana cikin libasul ihram yana cikin haramin sa kun bai ci magana ta da ke ko to sai ake ta magana cewar wancan hadisi qadiyatu ainin ce ta faru akan wani mutum ne shi kadai kuma dalili ba su nuna gamsuwar abin ga kowa da kowa ba ina fatan kuma yanci magana ta da ke amma dai gaskiya a zahiri dai hadisin nan yana da karfi tafiya a akan hadisin nan shine yafi cewar duk mutumin da ke cikin ihrami sai ya faɗi ya mutu to ba za a rufe mishi kai ba ba kuma za a sanya mishi turare Allah sallama ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya ayi takhsisu wannan hadisin ga wannan mutumin shi kadai yana buƙatar ƙarin dalilai yana buƙatar ƙarin dalilai domin daga cikin dalilin suka ce Allah ya ce fa innahu lalle shi wannan mutum bai ce fa innal muhrim ba dan da ya ce fa innal muhrim duk mai harami ya zama am kamar da ya inda ya ce inna shahida duk da yana magana ne akan wani shahidi da ya rasu amma sai ce inna shahida sai ya ta'amim zuwa ga shahidi baki daya duk da ne da ake kawo amma gaskiya tafiyar akan wani tunanin salam ya nasanta ake ce a oh, wasuluhu ku wanke shi kar ku sanya mai turare kar ku rufa kansa fa innahu yuba asu yawmal qiyamati walabiya gaskiya yana da karfin dalili waɗannan ba su kai ga cewar hmm? ya ce wannan ɗana abdullahi bin umar ɗin ya balaga ko bai balaga ba ita ce tambayar ko ko ya balaga ko bai balaga ba inda muhrim ne dole a sanya mai libas da ihram ka gane magana ta rike dole a sanya mai libas da ihram sai dai su ƙananan yara suna da wani sassauci kaɗan ne akan waɗansu hukunce-hukuncen aikin hajji ka gane ko amma dai libasu da ihram zai sa libasu da ihram za ka gansu yara tu ƙananan an sanya an sa musu shi ko a tv za gana ana musu mhm. eh amma sun balaga za su yi hajjin islam mhm. bari suna da iskali ne ko bai gama shiga to yana cikin harami wa kana muhrima ya kasance da harami mhm. ina son ku lura da kyau ciwon da malik ya yi wa inna ma yi amalin rajulu ma dam hayya mutum fa yana aiki ne muddin yana rayu magana ce mai karfin gaske ba muddin yana rayu shin yanzu yanzu idan aka bar kanshi a buɗe aka bar kai ba a sanya mai turare ba me ake hajji ne ko mai umara ba ko ɗai mamaci ne za a ci gaba da yi mai aikin a'a amma dai ƙarfin wancan hadisin gaskiya hadisi yana da ƙarfi sosai da sosai kullum da kyau ko dalilan malik kuma suna da ƙarfi amma ƙarfin hadisi ya fi shi yayi kisa na tsayayi ya ce ko abdullahi bin umar bai san wancan hadisin ba ne to zai iya shiga wannan sosai da sosai zai iya shiga nan sosai ta aqib malik maganar malik ibn anas da yayi comment akai ya ce wa inna ma ya'malu rajulu ma dam hayya kun gane magana ku wannan ta aqib din na malik shine abu mai karfin gaske wanda ke nuna cewar kamar yana da masaniya akan wancan hadisi ne amma gada dama idan abdullahi bin udayi wannan zai iya yiwa bai san wancan ba kuma haka yake kuma ko malik ne ibn anas rahimahullah zai iya zama bai san wancan din ba daya ko kuma ya san wancan din amma a yadda isnadin ya zo mishi bai zo mishi ingantacce ba zai iya yiwa wato mun shami mai tawari barakallahu fi qala hadathani an malikin zaka dinga gani ana kawo mutane cikin ka'aba za musu sallah sai ga an shigo da mutum kan shi a buɗe kai kuma baka san gawa kanta a buɗe ba kun gane magana ta da kyau baka san gawa kanta a buɗe ba su za ga an shigo da gawa kanta a buɗe fuskanta a buɗe to wannan mai abin nan mai harami ne da hajji ko da umara yana cikin harami ya rasu to sai a mai wanka ba za a sami turare mun riƙe wannan da kyau karka ji hajji ka ce ah kai aka ga su suna wata gawa sun rufe mata kai wata gawa ba su rufe mata kai ba sai ka ya ce ai in ta baƙaƙen fata ce ita suke mata kaza amma saboda an riga an sanya mai kiyayya bai tsaya ya ɗora abu akan karatu ba sai ka yana so ya bambance in baƙaƙen fata ne kaza in fararen fata ne kaza <laughs> kawai don ya ga an yi so ɗaya nan so ɗaya nan fa ko so biyu eh sun tabbatar da hadisin ke ya ce wannan ya nuna kenan hadisin da na faɗa su hukumomi sun tabbatar sun tabbatar da sun san shi takan yi kamar yadda na faɗa hadisin ya zo ga malik bai zo ta hanya da take watakila قال وحدثني عن an عن an أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتكب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين عبد Abdullahi بن Umar yake cewa kana yaqulu abdullahi bin umar ya kasance yana cewa la tantaqibul mar'atul muhrima kada mace mai harami ta sanya niqabi shine la tantaqibu ba shi kenan ba la tantaqibul mar'atu al muhrima kada mace mai harami ta sanya niqabi ba a sanya niqabi ai ba sai an dama niqabi niqabi ne ko yawa ba a sanya shi sai dai ta rike shi a hannu ba za ta daure shi ba sai dai ta rike shi a hannu in ta zo daidai inda za su haɗu da maza sai ta ɗan rufe shi haka a fuska ba za ta naɗe shi ba sai ta ɗan ɗaga shi haka in ta wuce sai ta ɗan sai ta kulle ai ko kaga yanzu niqabi ana ɗaure shi ne a kan hijabi ɗin ko akan kaza a ɗaure ya ɗauri gaba da to a harami ba a ɗaure shi ya halatta ta rike a hannu in an zo daidai inda maza suke sai ta sake sai ta sa shi a fuskanta in an wuce shi kenan sai ta ɗaga amma ba a ɗaure shi la tanta ibul mar'atul mahrim kada mace mai harami ta sanya niqabi wala talbasul ne kar kuma ta sanya safar hannu guda biyu kar ta sanya safar hannu kar ta rufe fuska kar ta sanya safar hannu shikenan ka kammala mace ta kammala shiga ihrami kun fahimci magana ta da kyau mace ta kammala shiga ihrami kenan da an zo miƙati kawai sai ta cire niqabi ta cire safar hannu sai ta ce Allahumma labbaika umara ta kammala shiga kun gane tambaya ta da kyau tana cikin zaninta tana cikin hijabinta tana cikin suturarta sai ta ce Allahumma ka hajja kawai za ta cire niqabi ta cire safa ta shiga ihrami ko lura ko a jirgin sama ne pilot ya ce saura minci goma mai sami kati shi kenan sai ta cire safar hannu ta cire niƙabi sai ta ce Allahumma ka umara shi kenan ta kammala eh sai dai in ta cewa ba maganar in ta wanka ta canza wasu tufafi sai in dai ta san wannan akwai turare dama macen za ta fita ba ta sa turare ba canza tufafi gaba daya shi yadda dai take din nan kawai shi kenan ta san hijabin ko dai kuna ganin mata suna sa fararen ana fa fararen kaya ne suna sawa harami za mu zo mu magana kan libas ihram insha Allah ta'ala qala hadathani an malikin an hisham bin urwa عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة دقى هشام بن عروة عن أسماء عن فاطمة بنت المنذر دقى فاطمة ديار منذر أنها قالت إتفاطمة تاتشي كنا نخمر وجوهنا mun kasance muna rufe fuskokinmu wa nahnu muhrimatin muhrimatu a lokacin muna harami da hajji ko da umar wato tafiya fa zaka dinga gani in dai aka ce kun baro shi shikenan kuna fakin gidan abinci wasu suna tashi za ku dinga haduwa da masu harami ne haku shigo birnin makka wa nahnu ma asma'a binti abubakarin a lokacin muna tare da asma'u diyar abubakar ba ta ce mana ku cire ba ba ta ce mana cire ba ga malik ibn anas ya kawo fatawar abdullahi ibn umar ya ce la tantaqibul mar'atul muhrima wala talbasul alqufazai ɗaya kenan sai kuma ya biyo da fatawar maganar fatima bintul munzir ta ce sai kuma bai comment ba malik kenan da ya kawo su abdullahi ibn umar ya ce kada mace mai harami ta sanya niqabi kar kuma ta safar hannu kar kuma ta sa safar hannu sai kuma ga hadisin Fatima binti Munzir ta ce sun rufe fuskokinsu tare da suna tare da Asma'u tsiyar Abubakar suna ba ta ce musu ku cire ba sai kuma Malik bai ce wal amru na ba <laughs> eh saboda ta ina ka fahimci haka ai guda biyu ne hadisu abdullahi bin umar riwaya ta abdullahi bin umar zuwa gare shi makufa ce zuwa ga fitowar abdullahi bin umar kar ta sa niqabi atta fatima binti munzir sun sa ni kabi a gaban asma bintu abubakar eh ya ce kila hankalin asma wa babban malama babba kenan hankalin ta bai kai ba ɗaya kenan kun yi shuru kaga abin da ya magana ta farko kenan ce kuma ai da wuya a ce ana cikin mata ko dai kowace ta sa niƙabi a ce hankalin ta bai kai ba ko kuma kowace ta cire niƙabi mace ɗaya ce ta bari hankalin ta bai kai ba eh to ai da masu isu mata ma nan ne ma ba a sa ba aslan ka gane ko takan yiwu suna tare da ita ne a tawaga ita ce shugabar tawagar amma idan aka zo daidai maza sai su dan kara in an wuce sai su wuce kaga ai ba su daura shi ba akwai wanci da an dan rufe fuska akwai kuma da kuma an sa ni kafin an daure shi da ke ko kun bai ci wannan yawa shine al-aslam abin da ya fi shine kada mace ta sa shine kada mace ta sanya niƙabi kada mace ta sanya dama ba a sabani kan sabar hannu ba kada ta sanya niƙabi in tana cikin harami duk da asma bintu munzir ta sa tare da abin da asma bintu abubakar wani yana buƙatar fassara kai kullum za ka tafi abin da abin da jumhur suka tafi a kai ne ba wai abin da yana ta neman fassara ba wannan kenan idan an zo daidai inda maza suke ya halatta ta rufe fuskarta saboda asma'u ta ce mun kasance muna rufe fuskokinmu ai ba ta ce mun kasance muna ɗaura niƙabi ba kun gane bambancin abdullahi bin umar ya ce kada a ɗaura niƙabi ita ta ce muna rufe fuskokinmu kuma haka zai nuna ai an rufe fuska ka lura da ke ko zai nuna an rufe to kenan sun zo tare da mata maza za su huce ko inda maza suke sai su ɗan rufe fuskokinsu ba ta hana ba za a iya fitar da hadisin ta wannan wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك eh ba komai ana amfani da lema aka lema ba aka ba umbrella ba sa a oh, karamar lema da ake baltin kamar hana sallah kullum a dan rufe fuska ba a yi da mace mai jinin al'ada kun lura da ke ko a lokacin da take cikin harami tana cikin harami eh tana cikin harami kamar yadda muka baro a baya za ta ɗauki harami a miƙati tana cikin harami tsoraka duk abin da mai harami baya yi ita ma ba za ta yi ba kun lura da ke ko kawai ita abin da ba za ta yi bane ba za ta shiga ka'aba ba shikenan sai jini ya dauke shikenan kawai amma duk batun ba za ta farauta ba ba za ta magana tsakanin miji da mata ta ma'aurata kaɗai ba ba za ta haka